Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, da sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye. A tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau talata goma sha tara ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kwastam da ke kula da jihohin Oyo da Oshun ta kama wasu kayayyaki da kudinsu suka kai miliyoyin nairobi Muna kuma ɗauke da rahoto a kan matakan da jihar Legas ta fara ɗauka kan magance matsalar bola musamman a birnin na Legas. Yau muna son jin ra'ayoyinku a kan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata gwamnatocin Najeriya su ɗauka kan zubar da bola ba bisa ƙa'ida ba. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. jami'ai a afirka ta arewa sun ce mayaka masu yawa daga yankin da suka shiga cikin kungiyar daesh ko isis sun koma kasashensu kuma suna ci gaba da nuna biyayya ga kungiyar ta'addanci ta isis A cikin watanni uku da suka shige mayakan kungiyar Al-Shabab sun kai farmaki kan sansanonin sojojin gwamnatin Somalia har guda hudu suka kashe sojoji fiye da sittin, suka kuma kama mukamai masu yawa. Prime Minister Theresa May ta Birtaniya ta buga waya wa shugaba Donald Trump na Amurka yau Talata. saudi arabia ta ce ta kakkaɓo wani makami wani makami mai linzami da magoya bayan 'yan ta'addanci 'yan ta'addan huti a iran suka harba a yaman inda suka ce sun harba ne da manufar kai hari fadar sarkin musulmai sarki salman a riyad A cikin watanni uku da suka shige, mayakan kungiyar Al-Shabab sun kai farmaki a kan sansanonin sojojin gwamnatin somalia har guda hudu, suka kashe sojoji fiye da sittin suka kuma kama makamai masu yawa. A yanzu wata ƙididdigar da gwamnatin Somaliya ta gudanar ta nuna cewa wasu daga cikin sojojin da ke kula da waɗannan sansanonin tun farko ba su ma da wani makami a hannunsu. Wannan ƙididdigar da gwamnatin ta gudanar ta nuna cewa kashi talatin cikin ɗari na sojojin waɗanda ke wannan sansanonin ba su da makami. Haka kuma waɗanda suka gudanar da binciken sun ce wasu rundunonin sojan ma ba su da manya ko matsakaitan makamai, yayin da a wasu rundunonin ma akwai ƙarancin sojojin. A yau Talata, Ministan Tsaron Somalia, Muhammad Mursal Sheikh Abdulrahman, ya nuna amincewarsa da irin matsalar da rundunar sojojin ƙasar ke fama da ita. Ya faɗa wa sashen Somaliya na murya Amurka cewa lallai akwai sojojin da ko bindiga ba su da ita, ya ce suna ƙoƙarin ganin cewa kowa ya samu amma dai mafi yawan sojojin ƙasar suna da bandaga a hannunsu yanzu ya ce yawan sojojin da gwamnatin somaliya take biya albashi ya kai dubu ishirin da shida a yanzu amma ya ƙara da cewa adadin ya haɗa da waɗanda suka yi ritaya ko suka samu nakasa. Wasu majiyoyin soja masu tushe sun shaidawa murya Amurka cewa a zahiri yawan sojojin gwamnatin somaliya bai kai ko rabin haka ba watakila ma ba su kai dubu goma ba baki ɗayansu jami'ai a afirka ta arewa sun ce mayaka masu yawa daga yankin da suka shiga cikin kungiyar daesh ko isis sun koma kasashensu kuma suna ci gaba da nuna biyayya ga kungiyar ta'addanci jami'an sun bayyana fargabar cewa tsoffin mayakan da suka koma suna iya kai har harin ta'addanci nan da 'yan watanni da zai ƙara munin matsalar ta'addanci a yankin tun dama yana fama da wasu rassan ƙungiyar alka'ida jami'an ƙungiyar tarayyar afirka sun yi kiyasin cewa 'yan afirka su dubu shida da suka shiga ƙungiyar isis sun koma ƙasashensu ko kuma suna kan hanyar komawa a yanzu haka sai dai kuma masu fashin baki sun ce ba lallai ne dukkan tsaffin mayakan da suka koma ne za su ci gaba da nuna tsageranci ko aikata ayyukan ta'addanci ba akwai waɗanda a cikinsu suka gaji da zaman tashin hankali a kullum sai dai kuma akwai da yawa daga cikinsu da za su ci gaba da ayyukan ta'addanci su ƙara munin sha'anin tsaro kamar wadda aka gani a masar a watan da ya shige inda 'yan bindiga suka kai farmaki akan wani masallaci suka kashe mutane fiye da 300 a yankin sinina. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Oshun a kudancin Najeriya ta cafke wasu kayayyaki da suka hada da shinkafa da motoci da dilolin gwanjo da kuma tayoyin mota na miliyoyin nairori. Hassan Umar tambuwal wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani. Kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Osun da Oyo, Mr. Elisha David Chikan ya shaida wa taron 'yan jarida hakan a Ibadan. Mun kama shinkafa, mun kama kuma gwanjo, kama kuma motoci wala ki kira tukumbo kama ita shinkafa buhu nawa kuka kama gwanjo kuma dila nawa kuka kama shinkafa mun kama buhu dubu biyu dari uku da saba'in gwanjo kuma mun kama dila dari da talatin da biyar kudaden su sun kai kamar nawa duka duka da kayan da motocin da aka kama su da shi da duk abubuwa za su tashi miliyan sittin da hudu dari daya da tamanin da uku a ina kuka kama waɗannan kayayyaki a ta bodan oyo oyo ko da shi ke oshin ma yana karkashi na amma oshin ba su da boda sannan duk kamikamin nan an yi a ta gefen oyo amma waɗansu kuma a cikin gari based on information sai mu bi su mu je mu kama su yaya za ku yi da waɗannan ababe da kuka kama eh, su ɗin yanzu kamar shinkafa da motocin su ana kama kawai straight su zama seizure kenan abin kira an kama kenan za mu ba ma legal advisor ɗinmu shi zai je kotu sai shi kenan su zama kayan gwamnati kamar mutane nawa kuka kama tare da waɗannan kayayyaki muna da mutane yanzu haka guda hudu wanda za kai su kotu na ji kana magana a game da kudaden da kun tattara a tsakanin watan janawari zuwa nuwamba kamar kudaden nan nawa ne kuka tara ma gwamnatin tarayyar najeriya yanzu haka mun tara biliyan goma sha shida da daya Watan da miliyan daya kenan ko miliyan ɗaya. ko akwai wani sako ga masu yin su moga to sakon shine magana daya ne a daina smoga domin smoga yana bata mana kasa yana bata economy dinmu da security kuma wannan ne gwamnati suna yi ne domin a gyara kasa ba wai gwamnati na su ba mu wala wala bane a'a ana a samu a gyara kasa su muna roko eh, musamman ko yan jarida ku taimake mu ga mutane akan cewa su maganan ba kyau akwai akwai hanyoyin aiki na kwarai akwai aikin kwarai suna nan da yawa su zo su bi irin wannan wuraren importation din ma akwai yadda ake na kwarai so sun zo kaga za mu gashi gashi da kamata a yi controller custom mai kula da jihohin Osun da Oyo Elisha David cikan kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya da Hassan Umar Tambuwal. A yayin da matsalar tarin bolar da ake jibgewa a kan hanyoyi a birnin Legas ke ƙara yawa, yanzu haka gwamnatin jihar ta fara ɗaukan matakai da kafa cibiyoyin zubar da shara da kuma neman taimakon jama'a wajen tsabtace birnin, tare kuma da hukunta duk wanda ya ƙi bin doka. Ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin da ƙarin bayani. yanzu haka dai a wani mataki na ba sani ba sabo gwamnatin jihar lagos ta bayyana cewa za ta ɗauki kwararan matakai na ladabtarwa akan duk wani da aka kama yana karya dokokin tsabtace birnin lagos da gwamnatin ta kafa kwamishinan muhalli na birnin lagos dr babatunde adejare shine ya tabbatar da hakan a ƙarshen mako kwamishinan ya bayyana cewa kawo yanzu gwamnatin jihar lagos ta samar da cibiyoyi da za a dinga zuba shara domin kaucewa barkewar yawan cututtuka da kuma cunkushewar hanyoyin ruwa a birnin na Legas. To ko mazauna birnin Legas sun gamsu da wannan mataki da gwamnatin ta jihar Legas ɗauka ga dai abinda wani mai suna Kabir ke cewa. Gaskiya matakin da aka ɗauko yana birge saboda mai tsaftace tana ginshikin addini ne ta tsafta ma kuma tana kawatar da cucoci da haka taimakon da wannan gwamnati. ya bada gaskiya ne a bada goyon ba. To sai dai kuma a inda gwamnan jihar ta Legas a ambo Ambode ke tabbatarwa al'ummar jihar jihar na ware wasu makudan kuɗaɗe da kuma yin kira gare su da su biya kuɗaɗen haraji inda za a samu kuɗin tafiyar da irin wayannan ayyuka wasu mazauna birnin sun kuka game da ko unkula da hukumomin da aka ɗora kwashe sharan ke nunawa a akasarin angwannin da ake ganin tsibi-tsibi na shara kamar da malam mika'il ya shaida mini to ala hakika wannan mataki na gwamnati mun ji shi kuma mun ga ta kaddamar amma yanzu abinda za a jira a gani yi shine shin za ta cika alkawarorinta dangane da abin da ya shafi iban sharan saboda na san kafin yanzu ta yi wannan kaddamarwa ai akwai misali kamar kamfanoni da ta nemi ta ba su wannan aiki na sirrin kabi unguwa unguwa suna kwasan shara kuma mutane duk wata za su rinka biya sai zo ya kasance duk wani mazaunin Legas ya sani cewa yanzu misali kamar nan unguwar da nake Obalande muna biyan kuɗin sharan nan a nan shagona ina biya a gidan da nake amma sai zo ya kasance sharan nan za su taru babu wanda za su zo su ɗauka ko kuma point ɗin wurin da suka ce matsaya da suka ce wayannan manya-manyan motoci za su zo su tsaya sai kasance mutane sai su je wurin da sharan su motocin ba za su zo ba sai kasance mutane dole suke daukan wani mataki na ba zai yiwu ka kwana da shara gidanka ko ba zai yiwu ka kwana da shara a shagonka saboda haka matakin da mutane zai ga yafi mu sauki shine in suka samu bakin titi dare yayi sai su je su jefar da sharan anan. nan wanda yake inda kamfanonin da aka bada ko kuma gwamnati bil haƙƙi da gaskiya ta yi wannan da kamata ya a ce duk kwana biyu za su shigo unguwan nan su zo su kwashe shara amma zai kasance shi talaka yana biya baya ganin services din saboda haka shi ma sai ga ai kusan babu amfani ya biya don da yana biyan abin da baya ganin alfanun shi ne gwamnatin jihar ta Legas dai a waje ɗaya ta bayyana cewa akwai metric ton dubu goma na shara da ake fitar da shi daga birnin ta Legas a duk rana sharan da kuma ya gagare kundila da ke neman gudunmuwa daga jama'a ta yadda za a kawo karshen tsibi tsibi na shara da ake gani a manyan titunan birnin baban Yajifin amurka daga Legas. madalla a gaida baban gida Jibril. To kamar da kuka ji ɗazu yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne matakai ne kuke gani ya kamata gwamnatocin Najeriya su ɗauka akan zubar da bola ba bisa ka'ida ba sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Kaduna. Hello. Hello da wa muke magana daga Kaduna? Suna tare da Muhammad daga karaukar karamar hukumar jihar Kaduna. To Malam Muhammad muna jin ka. sai dai ba rediyo tare da ni yanzu. To Malam Muhammad muna so mu ji ne waɗanne matakai ne kake gani ya kamata gwamnatocin Najeriya su ɗauka a kan zubar da shara ko bola ba bisa ƙa'ida ba. To ya kamata dai a samu kamar motoci wanda yake za su je ana ɗan shashara sharan mm. ana tara ana kwashewa domin a samu kilataccen guri wanda za a zuba saboda yanzu ma shara yau to malam muhammad layinka ya goce yanzu bari mu je yobe salamu alaikum da wa muke magana daga yobe ina magana da muhammad adamu alkalin kungiyar keke na shan na fitar local government tun malam muhammad adamu muna jan ka ne ra'ayinka eh wato gaskiya akwai sakaci na gwamnati sosai sosai akan zuba shara bisa wanda ba bisa ka'ida ba hmm. dan kamar mu nan fitar sosai ki ga mutum ya ɗauko shara ya kawo lambatu inda ake wanda gwamnati ta yi a magudanar ruwa eh. zai fito da shi daga gidansa ya zub shara a cikin magudanar ruwa kuma yana sauraron gwamnati ta zo ta yashe mar ta kai mara inda za ta kai mar. To kuma ka ce kana ganin laifin gwamnati ta ina gwamnati ta kasa tun da ta yi lambatu ɗin kuma yanzu 'yan eh, unguwa ne ke toshe shi. Laifin gwamnati ɗin da ba ta bi tana kama irin waɗannan mutane tana musu hukunci mai tsauri domin 'yan gaba su masu gani. To mun gode Malam Muhammad Adamu daga Yobe yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jan ka menene ra'ayinka? To alhamdulillah ni ra'ayi na gaskiya zan yi kira ga gwamnatocin mu ne na jiha. Saboda da ki mun lura Maryam Dauda mu a cikin garin Kaduna shekara ashirin da suka wuce ba akwai wani irin ɗan guri da ake ɗan kebewa guri guda eh. wanda za a rika iya zuba bola a shi ko a unguwanni ko a layi a layin mu akan layin mu karshen mm. layin mu akwai gurin da ake dan gini ne wanda zaka ga ana zuba bola wanda zaune za ta tsaya ci ba a gurin amma yanzu gaba daya an hadda ne guraren an sai sai da su wurin da zaka zuba bola yanzu misali ma idan ka tara bola a gidanka in ba wani rijefan rafi ba ko kuma a'a ba inda za a je a rika zubawa kuma idan kika dauka yanzu kayan mu a nan jihar Kaduna akwai irin riba Kaduna irin rafuffuka da sauransu ko ba su ɗiban bola suka ɗibe za a ga can suke zuwa suna zuba a cikin ruwa dole ambaliyar ruwa ma yayi yawa da haka ya kamata hukuma ta tanadi gurin zuba bola idan mutum ya zubar da bola gunda baki ne ba hukuma ta kama ta hukunta shi na ra'ayi kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo har yanzu dai muna nan a Kaduna. Assalamu alaikum Hajiya na Yau Suleiman Mataci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Suleiman muna jan ka menene ra'ayinka? Gaskiya batu yau da zan yi na ji daɗin wannan batu da kuka ɗauko wato hukumar tsara birane yana da kyau duk inda za ta tsara birane ta mm. samar da filaye wanda wannan filaye mazauni ne na zubar da shara ainihin gwamnatin tarayya ta samar da tsari na gami da harkar leda na yawanci in ki shiga garin na mm. shiga ledoji kashi saba'in da biyar yawanci ledoji ne to in akwai yiwuwa wannan leda a samar da wata hanya wanda za a daina aiki da ledojin nan saboda ledan nan ba ta da wuri Hmm. illa iyaka na ra'ayi kenan na gode ya a cikin karamar hukumar kauri jihar kaduna tarayyar najeriya to mun gode malam ya usulaiman yanzu kuma bari mu je katsina salamu alaikum da wa muke magana daga katsina alaikum salam maryam dauda barka da da aiki maka da wannan lokaci barka ka dai da wa muke magana to me magana dai alhaji lawal karofi da ke tsangama karamar hukumar dan janan jihar kaduna a najeriya to muna jan ka ne ra'ayinka alhamdulillah na ji abin da kuke tattaunawa akan shi Allah ya kyawo sakayya mm, a ah, to alhamdulillah idan muka dawo muka cewa maganar bola da ake maganar cewa yanayin gurin zubar da su eh. ana zubar da ta ko ina kuma gaskiya ya kamata a ce gwamnati tana kwashewa saboda idan muka bibiya muka duba zama ga cewa ka ga wani lokacin idan aka ce bola ta yawa a layuka da guraren da ake zubar da ita da zaran an ce an yi irin ruwan nan na farko din nan eh. to ruwan sama din nan yana kyanta ya kai ta cikin ruwa kuma ruwan nan yana gurbata ya kasance da an ce an sha wannan ruwa sai shiga an kama irin amai da gudawa din nan to ina ganin kaman tsari zai kamata da hito shi irin na da wanda zaki zai ga gari kira ga an yi gurbi din nan inda ake zubar da bola ko lokaci in kai yawa za a zo a kwashe kuma a fitta ita to da za a ce za a irin wannan to za a tsaftace gurare da dama to gaskiya muna kira ga gwamnati gaskiya ya kamata ce a dawo da irin waɗannan abubuwa na kwashe bolan nan a daina ban da cikin gari tana wari tana ɗoyi irin wani aka ruwa ya buge ta tana ƙara. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Oyo. Kuna magana da Alhaji Alhaji Allah Abba Ojo Local Government Ilero. To muna jan ka ne ra'ayinka? Dama abin da shawara ta zuwa ga gwamnati ya eh. kamata a ce. ta yi tsayin daka ta hana zuba shara ko ina barkatai saboda ina zuba shara barkatai dole a samu ambaliya dole a samu matsaloli kala-kala ga cutoci kala-kala to ya kamata a ce gwamnati ita ta yi tsayin daka ta hana mutane zuba shara barkatai nan barkatai nan barkatai ya kamata a ce ta yi tsaye ta yi wurin da za a rinka zuba ko kuma motocin za sun ka ɗauka a kai a kai su rinka zuwa ba wai a ce sai bayan wata biyu ko wata guda mu a nan eleru sai mu samu wajen kwana ishirin ko talatin ma wallahi kayan mura ta zo a ɗauki kaya. To amma na ji ka ce ya kamata gwamnati ta tsaya kai da fata ta ga cewa an tsaftace muhalli su kuma 'yan unguwa fa al'umma me ya kamata su yi? Yawwa to 'yan unguwa sun kwasa share ba su inda za su zuba ba kaga su zuba kan titi. To ya za su yi da kansu tunda ba ɗebe musu wuri an kace ga wurin addede su zo su zuba ba. Mm. Ba za su yi dole sai su zuba inda da suka ga dama wani nan za su don ka zuba shara nan za a zo a rinka yin kashi za ka ji wari na ta wuri na ta wari ba ba daɗi bishe da zato wallahi dole ka samu matsaloli dole a samu matsala hmm. wallahi ja saboda ka muna ba gwamnati shawara don Allah ta taimaka muna kamar da Allah ta taimake ta tana rige da mu ta hmm. ba mu wurin da za mu zuba shara ko kuma ta kamo motocin za a rinka zuba akai akai To, Alhaji Abba daga Oyo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Lokoja. Salamu alaikum da muke magana daga Lokoja. Amma da Tanimu ne daga Lokoja. To Malam Tanimu da Allah kaɗan rage sautin rediyon ka dan ka ji mu ma mu ji ka. Ah, kuna na yanzu? Yawwa muna jin ka to menene ra'ayinka? Ra'ayina shine gwamnati ta dinga kawo motoci ko kuma ta gina waje da dinga zuwa na zubar da shara. Kuma amma ta dinga lura da duk wanda suka zuwa zuwa shahar nan bai kamata a da zuba ba a kawo hukunci da yake da dinga yi musu nake mm. duk wanda bai ba su ne ba sabo To mun gode Malam Tanimu da ra'ayinka kuma nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a kammala wasanni daban-daban dauko na wake-wake da na kaɗe-kaɗe da na raye-raye da na guje-guje a birnin Tawa albarkacin karbar bakucin wasan eh, sallar cikon shekaru 59 da jamhuriyar Nijar ta zamanto jamhuriya da birnin Tawa ya karɓa a wannan shekara ta bana wanda aka raɗa ma suna Tawa Sakola sai kuma yanzu kallo ya koma sama inda kwanaki shida a suka rage a soma kwamfal dalar kokowar gargajiya a birnin zandar wadda za ta karbi bakuncin wannan gasar a wannan shekarar yan wasa guda tamanin ne da suka hito daga jihohi guda takwas su goma kowace jiha za su damsawa domin neman cancantar lashe takobi na kasar da kuma neman zama sarkin yan kokowa a wannan shekarar idan muka leka a filayen wasanni daban-daban na kasashen turai yanzu haka ana can ana damsawa a kwata final na league cup na kasar ingila inda leicester ke buga da manchester Manchester City sai kuma arsenal da ke buga da west ham yayin da a wasannin rukuni na ɗaya na ƙwallon ƙafa na ƙasar spain ake ci ana goga tsakanin levante da leganes a ƙasar jamus kuwa a wasannin kusa ga kwata final na ƙwallon ƙafa mayan bugawa da stuttgart sai kuma schalke zero cat ke buga da fc cologne har yanzu dai muna ƙasashen turai inda yanzu haka tabbayyana karara ƙungiyar kwallon ƙafa ta barcelona na ci gaba da zawarcin tauraruwar kwallon kafan nan ta kasar faransa antoine griezmann da ke buga ma atletico de madrid rahotannin da wata mujalla ta kasar spain ta wallafa sun nuna cewa an samu ganawa tsakanin yalle da makusanta dan wasan na kasar faransa da shugabannin kungiyar kwallon kafa na fc barcelona abinda ma ake zargin cewa ya so kawar cece kuce tsakanin kungiyoyin guda biyu na su 'yan atletico de madrid din na ganin mai cancanta ba barcelona din ta soma tattaunawa da dan wasar ba tare da sanin kungiyar kwallon kafar da yake da yarjejeniya da ita ba shi ko tsohon tauraruwar wasannin guje-guje na gajeyu na kasar afirka ta kudu oscar pistorius yanzu haka a yau ne ya tuntubi kotun tsarin mulkin ta kasar ta kudu domin ɗaukaka ƙara dangance da ƙargame shi a gidan yari da shari'a ta yi a ƙasar ta afirka ta kudu na shekaru goma sha uku tun lokacin da ya kashe a miniyarsa a kusan ɗan shekarun da suka gabata a nasa bangare justin galton wanda tuni aka dakatar da shi so biyu saboda shan kwayoyi masu ƙara guzari a filayen guje-guje ya dakatar da mai horar da shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa da murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Tana yiwa a ce an shawo kan kungiyar ISIS a Syria, amma har yanzu ana ci gaba da fuskantar damuwa da hukuma a wasu sassa daban-daban na kasar ciki ko har da gabashin Gauta da ke hannun 'yan adawa a wajen birnin Damascus. kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ke cewa mutane da yawansu ya kai dubu ɗari hudu suna ƙarƙashin halin oni yasu domin ko an yanke su daga samun taimakon jin kai da kuma na magunguna jan ingila wanda wani babban jami'i ne na majalisar ɗinkin duniya mai ba da shawara a harkokin ƙasar ta siriya ya shaidawa manema labarai cewa tsaikon da ake samu wajen kai kayayyakin agaji da kuma ba taimakon kiwon lafiya yana haifar da mutuwar yara ya ce suna neman taimakon bangarorin da abin ya shafa musamman gwamnatin kasar ta siriya da ma sauran dukkan kasashen da ke da tasiri a wannan wuri amma kuma ba su taimakawa kamar yadda ya kamata jami'in ya ci gaba da cewa wani ma abin ban takaicin shine yadda gwamnatin kasar ta siriya da goyon bayan babban abokiyar ta rasha su ne suka haddasa wannan hali da gabashin na gauta ya samu kansa ciki wanda ya hada da kai hare-haren bumabumai da kai ma wurare kamar su asibitoci kasuwanni da dai duk wani matattaran jama'a farmaki mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka North. ta yi Allah wadare da wannan lamari musamman na ci gaba da killace wannan yanki na Gauta. Deliberate tactics to starve Syrian civilians, including women and children, block humanitarian and medical aid, bomb hospitals, medical Matakai da ake ɗauka da gangan na hana fararen hular Siriya samun abinci, ciki ko hadda mata da yara tare da toshe hanyar kai kayayyakin jin kai da na kiwon lafiya da kuma kaiwa asibitoci hari kai har ma da jami'an kiwon lafiya a gabashin Gauta wani babban abin bakin ciki ne. domin rayuwar yara 'yan ƙasar Siriya da wasu iyalai ba abin da za a rika yin siyasa da ita ba ne. Don haka muna kira ga ƙasashen duniya da su yi Allah wadare da wannan tabi'ar. A kan haka ne New York ta ce tana kira ga ƙasar Rasha da ta tsaya kan matsayinta na ganin an kawo ƙarshen harin da ake kaiwa ga Gota wanda ke takura wa farar hula. The atrocities reveal the Assad regime's utter disregard for its own people and the extent to which it will go. Waɗannan ayyukan asha da ke faruwa a wannan wuri ya fito da mugayen halayyar gwamnatin Assad wadda ba ta mutunta jama'arta. Wanda wannan ya nuna tsananin yadda gwamnatin ke son ci gaba da kasancewa kan karagar mulki. Waɗannan irin halayyar injiniyar suna nunawa a sarari cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su fito ƙarara su goyi bayan shirin nan na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ta tsara ko kuma ta cimma a Geneva da ta ce akwai buƙatar samar da matsaya da za ta mutunta buƙatun 'yan ƙasar Siriya. Hawa kuma sun jaddada buƙatar da ke akwai ta samar da damar kai kayan agaji ba da kowace irin matsala ba da ma sabunta matsayin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2165 da ke magana akan ba da agajin jin kai. sharhin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To Madalla agogon mu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe hudu saura minti biyu yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Prime Minister Theresa May ta Birtaniya ta buga waya wa shugaba Donald Trump na Amurka yau Talata, inda suka tattauna matakin da Trump ya ɗauka kwanakin baya na ayyana amincewa da birnin Kudus a zaman babban birnin Bani Isra'ila, abinda har ya sa babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa na ba sabon ba, a bisa roƙon ƙasashen Larabawa da na Musulmai. bayanin buga wayar ya fara fitowa daga fadar prime minister ta burtaniya inda aka ce shugabannin biyu sun tattauna bambancin ra'ayi da suke da shi a kan kudus maganar da suka yi ta wayar tana zuwa kwana ɗaya a bayan da me da sauran shugabannin kasashe sha uku na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya suka jefa ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin da ya buƙaci a janye wannan ayyanawa da trump ya yi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.